depuis la Première République Tun lokacin jamhuriya ta farko akwai wata doka ta shekara 1972 da ke cewa harajin da aka sanya a bangaren cin na Nijilek a lokacin Nijilek ne da SNA ana fidda dala biyu ga kowane mai shan wuta ta Nijilek cikin waɗannan kuɗaɗe ne aka fidda don adano domin an jima Nijilek baya zuba kuɗin baya ga haka a shekara ta 2012 mun gyara a bangaren dokar shekara ta 2012 ina gani zuwa watan Junin shekara ta biyu mun samu jituwa tare da Nijilak ana iya sa a biya shan wutar makana aka fara ramkawa sano a hankali bakin shekara ta shida an yi tunani an rika ramkawa an yi amfani da su wajen sanya wutace a cikin gari. Hakika harajin musamman wanda asalinsa a yi maganar faɗaɗa layin wutar lantarki a cikin birane kenan ba Nijelek ba ce ya kamata ta yi wannan aikin birni ne ya kamata ya yi aikin faɗaɗa wutar amma kuna gani wajenmu nijelek ce take yi kuna buƙatar sanya wuta bisa tsawon kilomita da layi sai ku biya alhali birnin ne ya kamata ya yi aiki bisa tsarin harajin da yake tattarawa kowace shekara akwai wani kwamitin da ke taro domin ganin wacce unguwa ce ya kamata a faɗaɗa wutar haka jama'a sun fi samun sauƙi jan wuta amma kash ba haka ne abin ba yanzu akwai wani shirin bankin duniya da ya sanya tangaraho mutane suna 'yar su janyo ba matsala don waɗannan shine bankin duniya ya lura da cewa can wuta na da tsada a nijar abinda muke zubawa al'umma ce take biyan sa da zufanta domin ga kowane kilo kilowata da aka sha akwai dala biyu akalla idan kuka sha kilo kilowata goma kun sani cewa sai kun biya dala hudu dala hudu kuma zufan ku ne dorewa kan abin da ake da kone-kone a lokacin yajajen aiki ko zanga-zanga gaskiya ba ya da alfanu mutane suna tsammani harajin gidaje yana daga cikin abin da birni yake aiki da shi a'a za ku duba doka babu inda harajin gidaje yake magana kan batun faɗaɗa wutar lantarki wannan ya kamata a sake duba harajin gidaje watakila wani abu ne can daban